Zauren matasa. Masu sauraro mu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwo a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa ya sauka garin Dan Umaru mai albarkar matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya. matasa sun taru a zauren inda suka koka da cewa gashi dai damuna ta kankama amma miyagun iri sun hana su shiga gonaki da ke nesa da gari matasan na buƙatar ɗauki dan karakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin man fetur ya jefa talakawa cikin tsadar rayuwa matasan sun hada da isa el usman yahuza gado isa babangida dan umaru muhammad barau da umar yakubu fama matasa ku biyo ni mu shiga zauren VOA muryar Amerika yau mun zo da gaisuwa da shan Allah kuke kamar yi ciyawar. Barkanmu da shigowa wannan zauren matasa na VOA wanda za mu ɗauka a nan garin ɗan umaru da ke yankin Danko Wasagu a jihar Kebbi. Matasa barkanmu da shigowa wannan zauren. Barka ka da bari mu fara za mu tattauna ne kan yadda kuke rayuwa a wannan gari na ɗan umaru da yadda mm-hmm. abubuwa suke gudana yadda ake sana'o'i da yadda tsaron yankin yake za mu bi ɗaya bayan ɗaya isa yi mana bayani ya kuke rayuwa ne a wannan yanki a matsayin ku na matasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu malam nasir barka da yau kuma ina fata alheri game da kasancewa tare da kai a wannan daidai wannan lokaci a wannan gari na ɗan umaru A gaskiya a nan garin muna rayuwa ne kafin dai wannan lokacin muna rayuwa gaskiya alhamdulillah da ya zamu manoma ne kuma 'yan kasuwa. To amma noma gaskiya ya fi ƙarfi ga yankinmu saboda duk wani wanda zaka gani da wani sabon kalar tawayi haka ko karfe ko gida haka to duk da insha Allah ta bangaren noma ne za mu ce ya zo. Wato karfe kamar babur da mota da sauransu kenan. Yawa Malam Nasir haka yake duk wa'annan gaskiya in ka gani yawanci a nan dai garin da wani yawanci duk manoma ne gaskiya ta ɓangaren noma ya zo. amma a isa an san matasa sun fi son su shiga birane wasu ma su tafi har kudancin najeriya suna hayar babura suna guje-guje kan tituna ba su fiye son noma ba shin eh, manoman eh, yankin nan noman suke yi ko kuma dai eh, suna zuwa gonar iyaye ne kawai suna taimakawa a gaskiya muna zuwa gurin iyaye muna taimakawa kuma muna duma kuma wannan da kace ana zuwa kudu da masu shuka wannan kuma duk muna zuwa din gaskiya amma mu dai yanzu nan mun dawo gida don yawancin mu duk gida da wata yawanci mun dawo gida mun zauna ba mu samu aiki ba amma muna fata za mu samu ko mun samu kuma ba za mu yadda neman ba yahuza gado kai me kake yi a nan garin ku na dan umaru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to ni dai sana'a ta noma muna noma na damina kuma na ranin ma idan Allah ya kai mu lokaci muna noma dankali kankana rake kuma duka ana nomawa. Eh ina ji. Sannan kuma idan lokaci ya yi wasu sukan ɗan yi kasuwanci haka na fataucin kayan gonan da aka noma suna ɗan kaiwa ɓangaren bena wasagu a abin da ya ɗan wuce mun duka ga lokacin da ana zaune lafiya. Yanzu akwai matsalar a Yahuza yanzu akwai matsalar tsaro kenan. eh kwarai kwarai ma hata kai gonakan mu ma duka mafi yawanci sai dai na bakin gari su ne muke dan nomawa haka amma dai waɗanda suke masu dan karfi karfin ba mu samun noma su duka yan bindiga sun tare suna ma ci gaba da daukan mutanen mu yahuza idan misali mutum ya shiga can cikin daji watakila zai iya gamuwa da miyagun iri kenan da suke aikata abubuwan da ba su dace ba lalle ranka ya dade idan ma ka yi tafiya rabin kilomita ɗaya ina ganin sai dai in Allah ya hukunci ka dawo a ganka ka dawo amma dai in ka kai marice ma za a hidda rayuwa a kanka sai dai in an ji ka ga rayan saboda yadda lamuran suka tsananta kwarai insha Allah sai dai yan killayen mu haka na cikin gidaje wani bi su ne ake dan sanya yan masara to ina za ta kai mutum kuma isa baban gida faɗa mana kai kuma me kake yaya rayuwarka take a nan garin dan Umaru da ke yankin karamar hukumar kowa Sago. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Ni manomi ne, fika gaskiya shine ainihin sana'a ta nan cikin madan maru. Domin shi muke yi kuma shi muka gani da ƴan kuma shi iyayen suka tafi suka bamu mana yi. Kamar da shi ma na zake magana akan kalubale da ke faruwa yanzu haka na ainihin bandit din ga to wallahi yanzu ka abun ya kai inda ya gaya yanzu muna. Noma ma ba mu samun isasshen da shekarar da mu bale mu ce ma mai kasuwanci. Wato ma na iyaye ma iyaye ma tamkar su ne suke sun gadar muku wannan sana'a ta noma. Eh, a tsohon ciniki ne. Eh, noma noma na duke tsohon ciniki in ji zo eh, iya magana ba. Mm. Yawwa eh. Insha Allah. Eh, ina muna ji a isa ka fara cewa akan samu kamar yadda shi yahu zai faɗa cewa akwai matsalolin tsaro da suke shafar kuwa da ke kawo tarnaki ga noman. Insha Allah. hakika ko yau ma da gudu muka dawo na in dai ah, da maka yi mana da gudu muka dawo me ya faru kuka dawo da gudu eh to ba za ne suka kore mu mana ta sun ɗauko mana mutane ma sun kwace masu barbara sun ɗauki mutane sun wuce da su yau ɗin gama yau ɗin ga jiya ma haka amma ina da tambaya isa ah. shin gona ne gona kuka tafi ne ko kuma dai kawai waɗanda suka ɗan suke bayan gari suna wasu lamura ko suka kai ziyara wasu garuruwa ne hakan ya faru da su eh gona ne muka je mun je gona ne wurin aiki Eh. hakan ta kasance sai kawai sai ga su barayin mutane sun kawo muku farmaki yanzu sun kawo mana haji ba eh da bisani zai maka da gudu suka samu sa'a kama mutum juna mu yan gudu kuma ne da mashin guda amma kai isa ka ga mutanen lokacin da suke tahowa eh sosai mun gan su da ka gan su eh? a lokacin da ka gan su a lokacin da ka gan su me kake lokacin a lokacin muna aiki muna shuka eh. lokacin da kuma maka gansu maka hango su din lokacin maka ruga maka gudu wanda suke ainihin aiki a gona wani alhaji da mota suna abin gaɗin suna aiki da tractor to lokacin ne suka sami su a garin sun ji su kuma sun gan su ba su kama guda daga cikin su. amma da kafa kuka gudu ko kuma kun samu ɗaukar baburan kuka gudu da su. eh to da ke baburan tsahi ne wasu mun ɗauki tsahin sabbin wanda suke don sauran sauran kuma sun ɗauka sun wuce da su dan baka da halin zuwa da sabon mashin mai ƙarfi daji dole sai dai ka ɗauki tsohon mashin ka je da shi saboda in ta kama ka rugo kaga za ka rugo ka baro shi kan yi gobe in ka koma ka ci mashi. Wato ma idan mm. irin wannan kalubale ya faru ta da babur din ma wani hatsari ne garin mutum kawai ya mm. ranta na kare da kafa. Eh, kwarai wani hatsari ne domin ba ka mayi wurin shi sai dai ka da kanka kawai ka samu da ka je kwanta ko kuma ka ruga ka fada rami ko kuma ka ta gudu zuwa gari. Muhammad Barau ba mu labarin yaya kai kuma ya rayuwar ka take a garin Dan Umaru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. a halin gaskiya wato yanzu muna rayuwa ne a cikin firgici sabanin yadda muka saba a lokacin baya domin can ba za ka iya ji daji ko kai ɗaya ka zanna ka ci gaba da aiki to yanzu mun kai ma halin da yanzu dole ku samu kamar ku biyu ko ku uku kai ta kai ma dole idan ku biyu din nan za ku ku kuɗin ku ji daji to biyu za su yi aiki ɗaya zai haye sama ice dai zan kai riga muku dan ku za ku tantance sun kawo gari ku idan ba haka ba to ko za ku tantance sai muku maraga to kaga eh, tsadar rayuwa ta yawa yanzu abinci bai nemuwa babu wanda muke da shi ya ƙare wanda za mu nemo daji kuma sun hana wato ma'ana idan an shiga daji kamar mutum biyu ko uku sai ɗaya ya hau kan doguwar bishiya yana leke-leke don hangowa ko eh. akwai hatsari da ke tahowa. Eh, an aji kamar zaman escort ba. Eh. Idan ko ba haka idan ba haka ba to idan kun zauna idan za ku yi misalin noman awa biyu zuwa uku to yana da waya a samu aikin ku kai na awa daya kuma a duk da haka din to ba wai lalle din ne ba zan yi ya hari sama din ya to a ya tsiran da za ku yi shine ya hangan maku abin da za ku zo kafin ya riske ku to Allah ya taimake ku sai ku samu baita idan ba haka ba ma kun gudo sai sun tara wajen gari kenan ba wurin mafita sai dai wala Allah ya yi Umar Yakubu Fama, yi mana bayanin kai kan ma dama sunan ka ga hamshakin manomi ne, yi mana bayanin yaya noma bana a wannan yankin. Eh gaskiya Mal Nasiru muna gaskiya farin ciki sosai da kasancewa mu wannan bagire mai albarka. Ku dakata a nan matasa. Makon gobe in Allah kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan nagarin garin ɗan Umaru da ke ƙaramar hukumar Dankowa Saguwa jihar Kebbi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin, ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.